domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau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 A yayin muryar Amurka ke cika shekaru 45 da fara aiki, ta bullo da sabbin shirye-shirye da za su maye gurbin wasu shirye-shiryen da suka hada da wannan shirin na Arewa a yau. Za mu kammala shirin ne da jan hankalin da mai bishara na addinin krista Fasto Yohana Waide Buru ya yi kan yiwuwar cikawa ko saba alkawuran da 'yan siyasa kan wa 'yan Arewa. Daga nan za mu yi bitar sharhin tsohon gwamnan Sokoto Tayiro Dalatu Bafarawa kan tsaro a Arewa da ya yi gargaɗiya dubu biyu da biyu a gidan Arewa a Kaduna, cewa matukar ba haɗa kai ba, allura za ta tono garma. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya. sai alfahari da yawan kwafi. Fasto Yohana Waidi Buru shigo ka gabatar da wannan jan hankalin. Yayin da Arewa ke fafutukar gano bakin zaren tarnaƙin da ya hana yankin rawar gaban hantsi. Don Allah ina so in tambayi shugabanninmu tun ba ku shugaban da muka zaba ba a cikin lokacin da kuke kamfen kuna neman kuri'unmu. Kuyi yi mana alkawalin tsaro a kowane mataki a kuma ko'ina. Kuyi mana alkawalin cewa in mun zabe ku tabbatace za ku kawo mana tsaro za ku inganta tsaro za mu samu zaman lafiya manoma za su koma gona su yi su masu kiwo za su yi kiwon su. talaka zai samu abin sa a bakin salati amma kaman abin sai karuwa take yan arewa mu ji tsoron Allah mu daina yaudaran kanmu mu daina roman baka mu faɗi gaskiya tsakan da Allah dubi irin kashe-kashen da ake kashe mutane a Katsina dubi irin kashe-kashen da ake kashe mutane a Kaduna dubi irin kashe-kashen da ake kashe mutane a Niger dubi irin kashe-kashen da ake a Kebbi ake a Zamfara ake a Sokoto a Kaura can arewa ta gabas an dawo yanzu 'yan boko haram sun dawo da aika-aikansu dubi abin da ke faruwa a yobe taraba babu zaman lafiya har gefen adawa babu zaman lafiya ga plato babu zaman lafiya kashe-kashe babu gaire babu dalili haka abin na faruwa benue kashe-kashe ko ina kogi ma nasara babar su ba haba arewa haba 'yan siyasa ina kuke sarakunanmu ina kuke malamanmu ina kuke 'yan siyasa mu shugaban da muka baku amana mun zabe ku don ku ba mu tsaro sabiya abin ya sutura ga barayin daji ina talaka zai sa kansa komai ku ce talaka duk wahala talaka haraji akan talaka kowane irin nau'in bala'i wahala wulakanci rashin adalci sai dai talaka amma lokaci kuna neman kur'un ku zo gurin su ina rokon Allah talaka kan talaka zai waye ko kai musulmi ne ko kai krista ne ko kana bin wata addini ne dan Allah mu haɗa ƙarfi da karfe akan maganar tsaro. Ni kuma ga rokona ga 'yan Boko Haram ko 'yan iswa, ga rokona ga barayin daji, ga rokona ga masu garkuwa da mutane. Irin rashin adalcin da aka yi muku, mu ma talakawan ai mana, ana kan yi mana, haka aka yi muku, ku kuna da dama ne kuna da mukamai kuke faɗa. amma mu kuwa ba mu da halin sai mu kame mu fada kuma ba mu yi niyya ba muna rokonku yadda abin ya zafi domin kiman iyaye domin daraja iya da su suka haife ku ku tosa talakawa Najeriya a zauna teburin shawarwari a neman mafita amma kam ga 'yan siyasan mu mun gaji da gafara sa ba ka mun gaji da irin rashin adalci duk abin da ke kawo rashin tsaro a kowane kasa a sani na da fahimta na domin ni na yi karatu na masa zikiri akan tsaro ne don da haka ina son tabbatar muku wallahi babu abin da ke kawo rashin tsaro sai dai rashin adalci a ke aji abu a cikin mahallinta ko ko a yi daidaito uwa uba duk kasan da suka juyewa Allah ubangiji baya to dole su na ibtila'i ta fada musu to abin da ya fada mana kenan arewa mun juwa Allah baya ba ma wa junanmu adalci ba ma wa daidaito ba ma kaunan junan mu babu rikon amana shi ya kai ga yau babu tsira arewa dan daka ina kira ga shugabannin da sarakunan mu da duk sauran wanda Allah suka ba su dama uwa uba malamai mu ji tsoron Allah ko bangare mu hada kan al'umma al'umma idan muka raba kansu lokacin kamfen da zabe to mu damu hada kan kansu mu zama tsintsiya mu daurin ki daya mu ji tsoron Allah mu zama lafiya da junan mu shine kai zai kawo mana cin gaba a Najeriya kowa ya koma ga Allah a dauki azumi ai addu'o'i a tuba da irin aika aikan da muke nan ne Allah zai kawo mana waraka ba ma arewa ba ba ma a Najeriya amma a Afirka Allah shi kawo mana zaman lafiya a Najeriya amin summa amin mun gode fasto Wide Buru sai mun gamu a wasu shirye-shiryen. Are zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya. sai alfahari da yawan tsohon gwamnan sokoto tayiru dalatu ba farawa ya duba tsokaci da ya yi a shekara ta dubu har ma gargadin ya zama littafi yanda daga bisani fitinar boko haram ta shigo yankin daga dubu tara sannan a wajajen dubu biyu sha biyar matsalar barayin daji ta fara gawurta arewa maso yamma daga barayin shanu ai da ana biyan da ba kawo haka ba tun shekara dubu biyu da biyu na ce ko mu haɗa kawunan mu da musulmin arewa da kiristocin arewa mu zan uwa ɗaya uba ɗaya wannan sananne ne gaba ɗaya gaban sarakunan arewa gaban shugabannin arewa shugabannin ƙasa arewa ko kuma najeriya gaba ɗaya ni ba da wannan aƙida ni ce aka ce an yi da ita aka watsar duk abin da ni faɗa cewa za a in ba mu haɗa kawunan ba za a bi mu gida gida ana kashi yau ga shi ke ko a kanmu ni kaina da ke faɗa ban tsira dan ba a kyale abubuwan da nake faɗa na haɗan kan arewa na a taimaka arewa duk wata hayaniya da nake ciki wannan abubuwa suka jami ta saboda kai na sha yunƙuri, in ga cewa mun haɗa kawunan mu amma kawunan mu ba su haɗu ba saboda ɗai rashin sanin ciwon kanmu ko kuma kowa bai son kowa kan shi yake so mutum in ba shi ya samu ba in ba shi zai samu ba to kowa shi rasa kuma ganin yake duk mafi yawancin mu ganin suka ba wanda iya ba wanda ya sani sai su in ba su ba kuma komai shi watsi to ya za ta tafi haka ai in ce duk wata ta sashe mashashi uku hakkinmu ne dole mu zo mu haɗa mutane gaskiya kuma ba wai gaskiya ba ta mu haɗa kanmu mu zan uwa ɗaya uba ɗaya mu ga zamu wani aiki mu da talakawan mu mu haɗa kan mu mu ba mu aminci mu ga zamu gyara kawunan mu. in mun ka yunkuro dole gwamnati shigo ta rika mana Alhaji Tahiru Bafarawa suna cewa amfani da ƙarfi kawai ba zai kawo ƙarshen mutanen nan ba in an duba yanayin ma Boko Haram da sauransu. Wai waye mutane, ai Boko Haram na sha cewa Boko Haram ba shi ɗaya bane Akwai tsiya haram, talauci, akwai siyasa haram, akwai rashin adalci haram, duk waɗanda abubuwa su suka haɗu in ka ce ka kira ɗan boko haram to ɗan rashin adalci haramwa ɗan talauci haramwa ya za ka yi da su haram haram ɗin yawa gare su dole sai mun tsaya mun gane cewa shi muke sha wannan matsala muna da yaran mu miliyoyi ba su da aikin yi yan kasuwan mu jarin su ya kare ba su yi. ya za a zauna lahiya mara shi mai shi je baya da shi ya za a zauna lahiya lokaci ya yi da musulmin arewa da kiristan arewa mu zauna mu haɗu mu ga cewa menene ke jawo mana wannan abubuwa wannan abin da ke haduwa muna ganin shi kamar abin wasa kiristocin ganin arewa yan uwanmu ne ba inda za su komi aka ba su ibirin arewa haka mu kuma musulmi arewa mu ibirin arewa arewa ga duka ta mu ce in ba mu zauna gaba ɗaya mun ga mu junan mu gaskiya ba muka haɗa kawunan mu to babu shakka arewa na cikin wahala duk ba an kwamiti da za a kafa a ce zai gyara wannan matsala mu da adda haki mu adda nauyi ga mu zo mu zauna mu ga shirya kawo nan muna da haƙƙi mu haɗu gaba ɗaya mu je mu samu gwamnati mu gaya mata ga matsayin mu da mu da yan majalisar mu ai yan majalisar duk da an ka zaɓa ai ba kan suke wakilta ba arewa suke wakilta shi mi suka yi mi suka mi suka yi game da wani abu da ke tashi. mun gode garkuwan sokoto shin gwamnonin arewa suna yin wani abu kuwa kan kalubalen nan ga shugaban kungiyar gwamnonin muhammadu inuwa yahaya. dole ya dame mu saboda ai sai an zana lafiya shine ma za a iya gudanar da mulki ayin aka tuno sardaunan sokoto a matsayinsa na firimiya na arewacin najeriya ya mulki tun daga illela har zuwa jaba har obalafo har damasak har mubi kuma an zana lafiya kalau an yi aikin da ya kamata a yi mutane kuma arewacin najeriya ta ci gaba kamar yadda sauran bangarorin najeriya a lokacin to yanzu a lokacin wace kabila ne babu a harkar sardauna wani addini ne babu a harkarsa ko ya hana a ci gaba ne da shi da mutane da kowa da kowa arewacin najeriya a lokacin ya fi fi ci gaba in ka shi da yanzu a yanzu ma da muke ga dukiya kuma ta daɗu saboda haka ni ina ga wannan bambance-bambancen surkulli ne kawai waɗanda mutane waɗanda walau ku su cimma burinsu na siyasa ko kuma su cimma bukatun su na gwama kan mutane don an yaka shi ne za su samu su kuma su ketara su ci nasu su ci su ba babbaka akwai bukatar mu kara fahimtar juna akwai bukatar mu kara soyayya a tsakani akwai bukatar mu jajirce mu san cewa a matsayin mu na al'umma in ni ba ne ba in makwabci na ne ma ya cutu to ne ma na cutu Masu sauraro a nan muke naɗe tabarmar shirin gaba ɗaya muna godiya ga dukkan waɗanda suka ba da gudumawa a tsawon shekaru ko lokacin da muka gabatar da wannan shiri da kuma muryar Amurka da ta ɗauki nauyi. Ni Nasiru Adamu Alhikaya da nakan shirya na gabatar ke cewa wassalamu alaikum. To kai sai ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.